بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله rabbi اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما uwa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a yau litinin goma sha shida ga watan jumada a thaniya a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da bakwai ga watan mayu shekara ta biyu. da goma sha biyu miladiya za mu ci gaba da karatu wannan littafin mai albarka ala ta tahawiyya ta imam abu ja'far a tahawi ga alamun daga ciki ne rubutu magana wannan shine darasin mu na goma a cikin wannan littafin mai albarka malam kuma ya duba ne tahawi Allah ta'ala ya ji kashi da gafara ya ramshe shi yake zai wani abin da ya shafi aqida ta ahlus sunna wal jama'a a inda darasin da ya gabata ya mana magana akan abin da ya shafi imani inda ya ce wa imani huwa al-iqrar bil lisan wa tashbiq bil janan kuma a karatun jiya mun yi magana da cewa inda ahlus sunna wal jama'a suke magana akan cewa wannan ta'arifi da ya bayi ma imani ta'arifi ne qasid ma'ana ba ta'arifi ne wanda yake yin tamsashi ba abin da yake imani ne qaulun wa amalin wa i'tiqadu yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah ma ke bayanin abu kaɗan daga cikin abubuwan da suke ƙara imani da kuma abubuwan da suke rage wa mutum imani Allah ta'ala ya tsare mu daga raguwar imani inda za mu tashi yau a karatu inda malam yake cewa wal imanu wahidun wa ahluhu fi aslihi sawa wa tafadul bainahum bil khashyati wat tuqa wa mukhalafati al hawa wa mulazamati al awla mana yace wal imanu wahid shi imani abu guda ne tallin tal wa ahluhu fi aslihi sawa ma'abota imani a asalin tushen imani daidai wa daida suke wani bai dara wani ba wa tafadulu bainahum bambanci na falala na hauhawan imanin da ke tsakaninsu bil khashiya to wannan yana faruwa ne gwargwado yadda suka fi juna jin tsoron Allah da ya gina akan ilimi tsoron Allah wanda tsoron Allah din ya gina akan ilimi wattuqa da jin tsoron Allah na kiyaye dokokinsa da nazarta al'amarinsa umarninsa wa mukhalafatil hawa da kuma saba masan zuciya wa mulazamatil aula da kuma lazimtar abin da yake shine yafi kun ga ana sai malam ya faɗi abubuwan da suke ƙara imani su ne alkhashiya da attuqa duk suna ƙara imani hakan nan kuma mukhalafatil hawa saba masan zuciya yana ƙara wa mutum imani mulazamatul aula lazumtar abin da ya fi shi ma yana ƙara wa mutum imani haka malam ya faɗa malam ya ce wal imanu wahid wa fi asulin sawa imani guda ne ma abota imani a asalin imani daidai wa daidai suke wani bai ɗara wani ba kamar yadda muka faɗa akan babu imani hatta wannan magana da al-imam Abu Ja'far Tahawi ya faɗa ahli sunna ba su amince da wannan jumlar ba cewar cewar ma'abota imani a asalin imani ɗaya suke wannan suka ce ba haka yake ba domin za a ce da imanin manzanni da imanin waɗanda aka tura ma manzannin tashin farko imaninsu ɗaya ne tun farko ma na wani ya ɗara wani kai kasan imanin annabawa ya ɗara na waɗanda annabawa ba imanin sahabbai ya ɗara na waɗanda ba sahabbai ba ko tun karan farko ko tun asalin imani ɗin saboda kuma duk wanda yake bibitar littafai na abin da ya shafi imani da ake magana akan imani ya san wannan tsoraka ta wani jumla da malam ya faɗa ya ce wani imanin wahid wa ahlu fi asli sawa ta wani jumlar jumla ce wacce ike mana roƙon Allah ta'ala ya gafarta mashi ya sanya aljanna ta zama kuma a gare shi amma jumla ce wacce take kasura ba ta kai labari ba ya ce wata wa tafadulu bainahu fifikon da ke tsakaninsu na wani ya ɗara wani na ashe imanin ya tafadal na wani yana ɗara na wani kun gane wani da ke ko duk da cewa wanda aka ɗara ɗin ba ya fita daga imani ba ne domin imani yana da ɓangarori guda biyu akwai iman shi ya kira al'imanin wajib mun gane akwai al'imanin kamil shi ya kira al'imanin mustahab akwai iman shi ya kira imanin wajib akwai al'imanin kamil shi ya kira al'iman al-mustahab iman asalin tushen imani asalin imani shine wanda yake shine al'imanin imanul wajib kenan ko iman da yake wajibi ne ga kowa ya zama yana da shi rashin wannan imanin yana zama da mutum ba musulmi ba kun da ke ko rashin wannan imanin yana zama da mutum ba musulmi ba tunda shine imanin wajib abin da ya kamata mutum ya samu na imani kuma ba shi da shi to haka bai ba musulmi ba kenan al-imanul mustahab ko al'imanin imanul kamil shine cik karuwar imani wanda yake rashin sa baya fitar da mutum daga musulunci amma yana rage ne matattakalar daraja ta imani misali ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gashi yana cewa al-imanu sab'atun bid'atu wa wani shu'ba imani yana da rassa rassa saba'in da wani abu fa a'laha qawlu la ilaha illallah kaga wani shine al-imani al-imanu wajib al'imanin wajib shi ne asul iman rashin sa rashin la a asusun mutum wannan ya nuna kenan ba musulmi bane yace wa adnaha imaqatul adha an tariq mafi ƙasa shine kawar da kazanta akan hanya ashe ka samu ya an bayan gida wani ya je yi bayan gida akan titi ka ɗebi ƙasa ka cike wani imani ne reshe na bishiya ya faɗo ya tara hanya ka je ka samu wani abu ka cire shi ko kwalba ce ko wani ruwa ne irami a wani wuri wanda yake an ka sai baro ɗaya biyu na ƙasa ka cike wurin cututtuka da ake abin nan eh, matsalar mota ko matsalar mashin ko matsalar keke duk zai zama sai tarihi duk wani abu ne na imani ba a ganin su da yawa suna zuwa su wuce ke za a ga wasu ma ta maula suka yi da suka sassa abu su a gefen hanya suka kammala abin sai suka yi gaba ashe ka ɗauke ta ka kausa da ita shi ma abu ne da yake cikin imani ka dauki waɗannan duwatsu din imaqatul aza kawar da duk abin da yake cutarwa ne abin da yake al'aza ko kwalba ce ta fashi ka tsaya ka tattara kwalbar gaba ɗaya ka watsar da ita wannan ma yana ce abubuwan da ke ƙara mutum imani sai ma da ya ce abin nan ana sanar ya ce ba adina imadatul azar an yi ƙwarai kaga yanzu mutumin da ya zo ya ga kwalba ta fushi kan hanya sai bai kwashe ta ba shi dai ya ya samu da zai raba wuce ya wuce za a ce ya bar musulunci saboda me ya bari al mustahab ya bari ba al wajib ya bari ba mun gane wannan anas ne yace wal haya'u shu'batun min al-iman kulla wani yanke ne na imani ashe mutumin da ya goya ka ido yace garin nan baya jin kunyar uban kowa kaga ya nuna da shi ba shi ba al'imanin kamil wanda yake imanin mustahab kenan to yanzu ne tambaya ce faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace la imana liman liman la amanata la wani iman ya kore al-iman mustahab wanda yake al-iman kenan kamar hadisin la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kaga imani ya kore amma wanne al’iman iman mustahab ba asulul iman ba to kenan sai mu fahimci cewa in ka ga an kore wasu abubuwan sai ka duba ga na abin da aka kore asulul iman ne idan ya zama na asulul iman hadisi ko aya ta kore to kenan wanda ya shiga cikin wannan ya kafirta amma idan ya zama na al-iman abin nan mustahab ne al-iman kamil kenan aka kore to mutum yana nan cikin imani amma lalle lalle imanin shi yana raguwa yana raguwa yana raguwa Allah ta'ala ya tsare mu bane ce wata fadilu bainahum bambanci na tazarar imani da ke tsakanin su bil khashiya yana ginuwa ne akan al khashiya jin tsoron Allah wanda ya ginu akan ilimi innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamu sala yakhshawna rabbahum bil ghaibi suke jin tsoron ubangijinsu a inda suke su su kadai haka jin tsoron Allah kenan yana inda yake shi shi kadai babu wanda ya gan shi daga shi sai Allah subhanahu wata'ala barna ce in ba shi ya zo ya faɗa ba babu wanda ya gan shi ya ji tsoron Allah ya ga girman Allah ya bar wannan wani shi ne alkhashiya kenan wanda yana cikin abubuwan da ke ƙara wa mutum imani sosai da sosai Allah ta'ala ya ce amana ya ce wa tuqa da jin tsoron Allah idan aka ce jin tsoron Allah kuma shine nisantar abin da Allah ta'ala ya hana da kuma yin abin da Allah ta'ala ya umarni a kan ilimi gani ko hakan ya zama a kan ilimi ba shi ne kawai zai ga cewa ya dace abu kaza a ce ba a yin shi ba ko kuma ya dace abu kaza ya zama na ana yin shi a wanda ba kan haka ba ne zama kan ilimi wa mukhalafatul hawa da kuma abin da yake na saba ma son zuciya da mutum ya zama ya saba ma son zuciyarsa wanda shi ma yana ƙara imani in zuciyarsa ta ce ida ya yi hagu ya ce shi ka tun da yana dama a kan dama yake to wannan ko saba ma son zuciya wallahi ba ƙaramin jihadi ba ne ya zama na zuciya ta ce a yi kaza Allah subhanahu wata'ala ya ce wannan abin bai halatta ba mutum ya dage ya ciji ya hana zuciyar shi ya kwaɓe ta to Allah ba ƙaramin jihadi ba ne kuma zuciya kamar da al-imam ibn kasir ya kawo hadisi a farko warkon tafsirin sa daidai fada Allah ta'ala fi da maradun fa zadahum Allahu maradun yake cewa zuciya idan mutum ya aikata zunubi zunubin yakan dan yi tsatsa ne dan yi baki ne a zuciyar mutum to haka in yana karawa yana kara baki yana kara baki yana kara girma sai ga zuciyar mutum ta zama makara take da zunubi mu zai nuna maka haka a lokacin da mutum ya aikata barna ta farko sai ga yana yana jin tsoro ya haɗu mota in ya sake na in ya ci gaba sai ga abinci yana ganin da zunubi zai ga ya fara ganin shi wani abu mai kamar makaruhi makaruhi in ji bahaushe ana na ana sai ga shi kamar halas halas ana na ana sai ga kowa na yana yi to haka wannan rana ala qulubi ma kanu ya yi tsatsa a zuciyarsu abinda sai kasance suna aikatawa to in zuciya kuma ta makance ganin ido ba zai fa'ida ba Allah ya tsare wa mulazamatil aula da muzuntar abin da yake shine yafi yana cikin abubuwan da suke ƙara wa imani to ka lura wannan muna magana ne abin da ke ƙara imani in ana magana akan abin da ke ƙara imani abin da ka lizumta ma kanka ba zai yi ka lizumta ma wani ba saboda ne saboda haka abin ya kasance kuma ba rana ɗaya abin ya shiga jikinka ba har ya ce wa mulazamatul aula da lazimtar abin da ya fi wannan yayi wannan yayi amma wannan ya fi wannan lura da kyau wannan in kai shi yayi wannan ma in kai shi yayi ba shi ne abin da ake bukata ba to amma wannan ya tsara wannan to haka yanzu a karatun malam wanda nan za ka yi wanda ya tsara inda ya wannan da ke ko shi wanda ya wannan ma shi bai yi ba ya yi amma yana ga cikin a wanda ke kara imani mulazimatul aula lazimtar abin da yake shi ne wannan zai taimaka sosai da sosai a babin da'awa a lokacin da ga mutane suna yin abin da yake bai saba ma sunna ba sai dai wanda kake a kai kana ganin ya fi wancan amma wancan din ma ya yi to a wani lokaci ba za ka ɗauke su daga abin da suke a kai batun da ya yi akwai abubuwan da ba za yi kwata-kwata su ya kamata a karantar da su kwata-kwata ma ba sa yin shi ko suna cike da bidiyoyi da shirka da tsafan wannan abin ya fi kamata a yi ba abin da yake za ka cire suka kawo aula ba ka duba da annabi sallallahu alaihi tura mu'adh bin jabal zuwa kasar yaman yace fulatun awwala ma tadum ilai shahadatu allah la ilaha illallah sai zama da falmuhim ko alhammu falham wanda ya fi shi za ka fara gabatarwa daga waɗannan abubuwan da suna cikin abubuwan da suke ƙara mutum قال رحمه الله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أقوأهم وأتبعهم بالقرآن eh a wanda ba su fassara ba mana ya ce wal mu'minuna su mummune baki ɗayansu mazansu da matansu domin al ce aljinsiyya al-istighraqiyya wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal wal mu'minun dukkanin mummune karka ce ai an kawo jam'in muzakkar salim kun lura ko saboda an kawo wawu abin nan wawul jama'a da nun mafi'ul ne abin nan bilwa inda ba abin nan ba af'alul khamsa bane kace ai jamu mudhakkar salim ne banda mu'annath salim a'a wal mu'minuna dukkanin mu'minai mazan su da matan su domin ka'ida ita ce duk abin da aka ce a yi to maza da mata daidai wa daida suke a kai ba za ka cire mata ba sai in kana da wani dalilin khariji sai in kana da wani dalilin na gaba mun gano nan da kyau Allah ta'ala cewa ya qad aflaha almu'minun tabbas zahir almu'minun mummune sai rabauta almu'minun wani jam'i ne kuma zakar salim ne to zaka ce almu'minun mummune na zaman da mata ba za ka faɗa haka ba alladhina fi salatihim khashi'un wani jam'i ne muzakkar salim ne to haka wannan mata da maza duk sun shiga saboda ne Allah ta'ala ce kad aflaha al-mu'minun al-jinsi al-sagraqiyya duk wanda ke amsa sunan mummuni mace ko namiji ya shiga ciki mana ce wal mu'minuna su mummune baki ɗayan su mazan su da matan su kulluhum dika kaga kullu tace umul bafi a siyagul umum siyagu kullun aw al-jami'u wa qad tala allati al-furu' injini maraqi yace kulluhum baki ɗayan su mummune maza da mummune mata awliya urrahman waliyan Allah ne ba shi ne khabarul muftara ba kenan wal mu'minuna yawan alhasibu ma qablahu al mu'minuna mubtada kullu tawkid awliya'u khabar wal mu'minuna kulluhum mummune baki ɗayansu awliya'ur rahman waliyan Allah ne duk wanda ke sunan imani yana gasgatuwa zuwa gare shi to waliyin Allah ne yanzu akwai mangoro ko babu a sha ko yadda yake na a lokacin da ka ce wani ne khatimul awliya'i to kana nufin bayan shi babu wani mulmuli kenan kare kuwa haka Allah ta'ala faɗa yace ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun mun da magana sun sunna ko ba inda ake karanta ayoyi guda biyu sai a ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum sai a sa iyana kuma na halin aya ta biyu fassara ce da aya ta farko kamar aya da muka karanta da zo qad aflaha almu'minun alladhina fi salatihim khashi'un dan da aya ta tsaya nan sai kowa ya da'awar imani amma sai aya ta yi bayani su waye mummune din kamar da farko farkon bakara hudan lil muttaqin shi ya muttaqin alladhina hum allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun sai ake bayanin su in ba za ka kowa sai idawar shine mutaki din to dan kada kowa idawar shine wali wane da wane su ne waliyai waɗanda ba su ne waliyai ba ne sai Allah ta'ala ya ce ala inna awliya Allahi ku saurara ku ji ku saurara ku nasu inna awliya Allah lalle dukkanin waliyan Allah la khawfun alaihim kwata-kwata babu tsoro a tare da su na me za su yi su tarar ranar lahira babu wannan wallahu ya hazanu ko ba bakin ciki a tare da su na abin da suka bari a duniya ya tafi ya bar yara kanana ya tafi ya bar kaza ya tafi ya bar mata ya tafi ya bar dukiyar shi malaiku suna iya kwantar da hankalin shi ba abin da zai faru can kuma me zai je sama akwai munkarin da nakirin babu kuma ya kwantar da hankalin shi gaba da baya kenan la khawfun alaihim wa lahum yahzanun to su waye allazina amanu wa kanu yattaqun allazina amanu allazin ismul mawsul ne ngana ku ismul mawsul mubham ne duk asma'ul mawsula siga ne da suke shekul umum allazina amanu su duk waɗanda suka yi imani shari'i ne kenan wada wa kanu yattaqun suka kasance suna jin tsoron Allah nau kenan kalas sai fa lalasu kuma lahumul bushra fil ayati wannan shi ne duk wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman kuma wannan shine nassin ayatu alqur'ani mai girma akan haka rasul mai ce man Allah ta'ala ya ce man adali waliyan faqad barazani bil haqq ko man adali waliyan faqad azantahu bil haqq وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه man adali waliyan duk wanda i gaba da waliyina yayi adawa da waliyina wanda yake shine wa kenan shine allazina amanu wa kanu yattaqun shine duk wanda yake mai imani kuma ya kasance yana jin tsoron Allah wannan shine wali amma ka kawo ta'arifi shi ba ya ci abinci ganye yake ci shi yana ina ne yana ina ne amma kai yake sallah fur yake tashi wannan da asadirul awwalin ne ma anzala Allah bi wani sultan wannan da asadirul awwalin ne mai ahalari ya riya mata ta sallah kuma ya san ya san sallah yace idza ra'aita rajulan qad yutiru أو فوق ماء البحر قد يسير ولم يكف عند حدود الشرع فإنه بدعي مستدرج ice ice rajulan an mutum ya tashi fauka ko shi akan teku dab dab dab dab ya taka ya wuce wannan inda hududi bai akan karantawar sallallahu wa mustadraj ubangiji Allah madaukin sarki ya ta ɗaurin ta ne kawai wannan shi ne magana kawai wannan ita ce magana tsoraka batun ma wai a ce akwai wani khatimul auliya'i to shi ne ƙarshen ke kenan da ya mutu ya bar duniya shi ne ƙarshen ke kenan amma haka kawai kuma wani fada a war khatimul auliya'i ɗin ko kawai da abin da muka sha mai ta wani a kasuwar jahilci ake ta magana ta shi wanda yake khatibul awliya din shi ma kafin shi wani da ya shiga ya rufe kofar shi yana waje ya fasa kofar ya shiga sai ya rufe ta ce shi ma khatibul awliya ne batu wannan khatibul awliya din tun bayan shekara 600 da hijira ake magana ta ba tun bayan shekara 600 da hijira sai ibn arabi wanda yake malaman zamanin duk sun armantar da shi shi ma yayi da awasira khatibul awliya a lokacin waɗannan ɗan bara bakwai ma duk ba yi su ba wasu suka zo suka fusa kofa suka shiga sai suka rage suka ce su ne khatibul yi shi wani wanda yake da awar khatibul awliyai din ba yanzu da ake ne da awar kusan shi ne shi ne ba shi ne na ɗaya ba ba shi ne na biyu ba ba shi ne na uku ba tuntuna an an rufe kogogo shi ma shi zai rufe da yake shi ma khatibul awliyai ne to haka abubuwan suke ba wannan kwata-kwata abu ne da bai ba shi da alaƙa da addini in dai za a bi karantawar alkur'ani abu a yi ta'arifin wani ne wani allazin amanu wa kanu ya taqwa kuma wacce hadisi na abu huraira ya yi magana yadda ake zama wali ya ce wa ma taqarraba ilayya bi shay'in ahabba ilay bawa na bai taba kusanci zuwa gare ni ba bi shay'in da abin da yake ahabba ilay abin da na fi so in jiwa in ji Allah abin da na fi so ashe Allah ya da sifa ta ne al-muhabba min maftaratuhu alai kamar abin da na faralanta mashi in dai kana so ka zama waliyin Allah shine ka nizimci abin da Allah ta'ala ya faralanta maka shine ajin farko duk wani abin da yake da falala duk wani abin da za a ce in ka yi shigara da kaza kana ina nufin bai wanda hadisin ya kai labari na kasa hadisin balala sai ka faɗi musu kura to ina nufin hadisin balalan da ya kai labari amma hadisin cewar wanka yi abu kaza kana da lawa annabawa dubu kana da lawa annabawa kada gaji ba ka san an yi nisa shi to ana magana ne hadisi da yake labari to hadisin duk falalar abu duk falalar shi da yake farilla ba misali azumin watan ramadana kun gane ko da azumin sitti shawwal da amsa lama ce man soma ramadana sun ma'atba'ahu sittan min shawwal ka an na kusa siya mudara au an na usama tahar au kuma qala duk wanda ya azumin watan ramadana sai ya bi shi da shida a watan na watan shawar watan karamar sallah to shi din nan kamar ya yi azumin shekara guda ne domin ne domin yi azumin watan ramadana baki daya kaga man jabal hasanatu falu ashur amsalha tunda yi wata daya ga goma sannan kuma ya yi azumi kwana shida ko wanda daya na matsayin goma kaga kwana sittin kenan ba shi kenan wata biyu ba wata an samu shekara guda cicci to a masu sallallahu alaihi ya ce duk girman sittu shawwal nan bai kai ramadan ɗaya ba bayan ramadan duka bai kai ramadan ɗaya ba kuma ɗaya kenan na biyu sai Allah a rasul ya ce Allah ta eh a rasul ya ce mun sama ramadana wanda ya ramadan azumin wata ramadana sun ma ba sittu min shawwal sai mun biyu da sittu shawwal a shi kenan in ana binka bashin azumi na ramadana ba ma magana ka ce to yanzu wanne za ka fara yi sittu shawwal zaka fara ko azumin ramadanin da ake da ka sha guda uku guda hudu wani mutum zai fara ramadan kai tsaye kawai ramadan saboda ne saboda wa ma taqarraba ilayya bi shay'in wa ma taqarraba ilayya wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi amma sai ga mutum ramadan ya wuce sai ga yana tambayar wai wanda ake riba shi azumi zai yi azumin watan ranar ranar arfa an samu kwana mai kenan tsakanin ka ce bi ga watan shawwal tunda ranar sallah ba a azumi kaga shawwal 28 ya wuce ko 29 zulqada gaba daya ya wuce takwas ga watan zulhijja ya wuce gaba daya wani yana tambayar ana ban shi azumin ramadana wai ya halatta yi azumin ranar arfa dan ya ji falalar ranar arfa kaga wannan har yanzu bai gane ina karatu yake ba ko bai gane ya kanatar wa sunna take ba to can za ka ji wani kuma eh, zai yi tasowa da ashura ana bin shi ramadana shi kuma tsakanin da ramadana kwana nawa kenan kaga abubuwa sun yi nisa kenan tsora ka abu na farko duk falalar farilla duk falalar nafila duk yadda nafila ta kai da farala ba ta kai farilla ba shi sa kuma an khattab bai yadda mutum ya yi tahajjud bai ya rasa sallar asubahi jiran sallar asubahi ba ko yayi bai ba ya kwana yana ta hajji da mai sallah asuba karfe tara a ina idan da ta hajji da mai sallah asuba kan lokaci to hanyoyi ne da ake bi na azama wali amma sai ga mutum ramadana ya wuce itikafin da ake a cikin ramadana bai yi ba ramadana ya wuce sai ya ɗibi gashi ya tafi halwa ka tafi shi inda addini ya sa gaba daban shi kuma inda ya sa gaba daban ya tafi halwa ina halwa take addini a musulunci ina halwa take in ka yi magana malaman cikin su yadda ya ce ai a rasulun ya ce halautu da rabbi wai halautu wai halautu yake so ce sai ya ce halautu da rabbi eh haka na biyu kan jikawa yake faɗa to ka lura in ma an sallama mishi ɗin tasliman jadaliyan in an sallama mishi yayin halwa a wani lokaci su da suka ce yayin halwa ɗin duk ana magana ne kama ai shi a matsayin manzo lokacin yana kan addinin annabi ibrahim kafin a aiko shi a matsayin manzo lokacin da yake zuwa kogon hira amma a tambaye su tun da allah ta'ala ya ce kun an an taba samun ruwaya daya da ya koma kogon hira wannan fa ku lura tasliman ne in ka yadda ma hagari balle ma kafin ka yadda kana bukatar dalilai saboda muka rawa magana mu ta auliya'ullah auliya'ur rahman waliyan Allah waliyan duk mummuni ne jin tsoron Allah waliyan Allah ne wa akramuhu wanda ya bi su karamci ya bi su daraja inda Allah a wurin Allah a tuwa'uhu wanda ya fi su biyayya ga Allah kenan babu cewar wai waliyan su ko waliyan to abin yana so nauyin ce waliyin eh ewa yana da nauyi kasa wasu su ce waliyan su ya ɗara waliyan waɗancan ka san abin kenan da aka dinde fa tsakanin tijjaniya da kadiriya ba ake ta kai ruwa rana fa ana ta jife jefe sosai da sosai saboda waɗannan suna ganin waliyin su ya na waɗannan waɗannan suna ganin waliyin su shine khatibul awliya har zuwa lokacin da sunna ta zo suka haɗu da su yaƙe ta awon gaba da su shi a matakun lokacin kai aka sake haɗuwa da ita da a yaƙi sunna duk abin sun tashi abin na tuta babu kawai gaskiya sunanta gaskiya to wannan abin ya janyo fitintunu sosai da tsakanin mabiya ɗariƙun sufayi don kowanne mabiyin ɗariƙa yana ganin sa ya ɗara kowanne wannan shi ya sa kake jin shika-shikanta in an shiga ba a shan taba ana kenan in an shiga ba a kai mai waliyin wata ɗariƙa ziyara mai kenan wannan fa kaga ana lokacin da mutum zai ana ba shi muhimman abubuwan ne sannan ba a kima wani wata ɗariƙa ziyara kuma ba a shan taba su ke nufa daga nan mutum ya sha giya ya yi zina duk ba wannan ba a laifuka ba ne don ya yi shirka duk ba waɗannan ba abubuwan kuma wannan kowa ya shaida wa shaida shahidin min ahliya shi yake faɗin wannan ba wai a littafi ne ko alusun a'a su da kansu ne ya eh, tarafi bi zambihim saboda haka irin waɗannan al'amura irin waɗannan al'amura dole ne a tsaya a min abin nan wa inda Allah mafi daraja a wurin Allah shine wanda ya fi biyayya wanda yake kuma wannan Allah kaɗai ya sani Allah kaɗai sa hakika wallahi Allah ta'ala shi kaɗai ya san irin bayan da yake da su a cikin zaurukansu a cikin ɗakunansu babu wani wanda ya san su amma haka kai sai wani ya zauna an ci shi a maka yake sallah yake sallar juma'a kuma a ce karama ce ya tayi hur ai da sun tafi maka da sun yi mene abubuwa yana da hatsarin gaske abin da yake nuna muku haka hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da yayi daga maka zuwa madina hijirar da nasu yi daga maka zuwa madina da shirya suka fita musulma abubakar tsawon kwana nawa suke kafin su kai ga madina kwanakin kuma su tayi nawa fiyayyen halittar Allah fa ne manzon sallama alal itlaq amma Allah ta'ala bai turo mai iska ya hawa ya hawa ya wuce ba amma sai ga mutum malam ya kalla ya kallaci alƙibla ya kuntumta wallahi wa ai wani ya tafi sallar ya tafi sallar ya tafi sallar haba malam kuma an sha maimaita kuma ana ƙara maimaitawa a lokacin da ake ake tara sallah ka duba a juma'a ne zuwa an sai tilaiti za ga lokacin da liman ya hau mimbari wani hau mimbari zai hudu ba a maka ko madina za a ga a daidai lokacin sha biyu da rabi da su, mu kuma nan goma da rabi kulura to goma da rabi muna nan da shi sai kai da aka kira sallah a nan lokacin juma'a yayi a nan ka tafi sallar juma'a sai ka gan shi a ce a ai shi maka zai tafi ya tafi sallar asar sai ka kira sallar asar zai tafi a ai da an yi juma'a titi sannan kuma tuntuni ke zuwa juma'a babu yan umara da suka taɓa ganin shi a can malamai tuntuni ke zuwa maka juma'a babu wani alhaji da ya taɓa ganin shi alhaji nawa da suke juma'a can suka yi juma'a nan wala sa gudu a magana alhaji akalla ka ce su juma'a nan akalla ka ce su juma'a uku to kenan a juma'a uku babu wani wanda ya gan shi a juma'a ya eh, ji umara babu wani wanda ya gan shi irin waɗannan abubuwan ya kamata mutane su dawo da hankalinsu wurin in yi magana sai a ce ba ka son waliyai Allah tsirin baki da malam ya magana kan waliyai anan zai magana akan karama su gaba dan ba sharaɗin wali bane a ce yana da karama don wannan lokaci wannan abin da ya kai ga ƙarfi da yaji aka samu matsafa domin dole ya kawo wani abin da zai kare karamarsa na ana ganin ya ɗauka dole sai yana da karama sannan zai zama wali kun gane wanda ke ko isa ana tafiya sai ga wani ya samu gidan tururuwa ya duka tsalle ya faɗa an ce wannan kabarin wani wali ne dama man ce ya faɗa ce wali ne zai gane shi kenan wani adireshin ɗin mutane cewar shi ba wato Allah ta'ala ya saka mu du'atun sunna wallahi tallahi irin irin irin barnar da aka yi a ƙasar nan irin irin jahiltar da mutane da aka yi aka dinga tsotsa aka sa kaho ana tsotsa su kawai ba tare da sun sani ba kullum wa kan sunna ne fa yasa mutane suka gane ashe su ƴaƴa ne ba bayi bane ashe su bayi ne na Allah ta'ala shi shi ya ƴaƴa ne a cikin al'umma kuma wanda sunan yi ma wani hidima sai ga wani ba kabari ba ba'adi ba sallah azhar ba sallah asar wai wani yake hidima an ce ina shi hidima wallahi tallahi Allah bai tura shi mai shin hidima ba Allah ta'ala ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin irin wannan maganganun da yake ganin sun yi zafi wani zafi suka yi a cikin muridan da ba a taɓa samun wani eh cikin muridan da babu wani sai dai a tuna su ne ya taraba wani takar لتالي سوكي والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى لأن ما له هذه أنا مرشك أشكي إيمانك هنا السلام نعم وأتباه من القرآن كله wa akramuhum inda Allah atwahum wanda yafi su biyayya ga Allah madaukin sarki wa atba'uhum lil qur'an kuma wanda yafi yanda yafi juna biyayya ga alqur'ani wani yafi wani biyayya ga alqur'ani shikenan qur'ani ya ce kaza kaga dai biyayya qur'ani na farko yana karanta qur'ani din don duk biyayya shi ga qur'ani kuma baya karanta qur'ani ne kenan kai sai ya zama yana cikin waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gurfanar da su a gaban Allah zai shi shi to wanda manzan Allah ya gurfanar da shi a gaban Allah ya kai kare shi wurin Allah wa zai wa zai tsame lawa wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura wa qala ar-rasul wannan annabi mai dubin daraja yace ya rabbi ya ubangiji inna qawmi ittakhadhu lalle mutane na sun riki hadha al-qur'ana wannan al-qur'ani mahjuran abin kauracewa saboda Allah mutumin da baya karanta qur'ani bai kaurace mishi ba ba sai ana karanta qur'ani bane zai dogara zai dogara sanin sa sannan aiki da shi to ba ya karanta qur'anin baki da ba sanin sa ba aiki da shi ta yaya kuma zai fara hanyar zama wajen kuma wa atba'ahum lil-qur'an so ke kenan mutum yanzu sai iya kokarin sa ko da aya biyu ne a dinga lakana mashi na qur'ani malami ya faɗa shi ma ya faɗa ba ya je ɗauko karatu ba ne ya ce ai dama ya a'a kawai tsawon karanta ƙur'ani ana karanta shi ne daidai ka tsaya a karanta sai ka fara iyawa ne sannan za ka zama na sama littafin tajwidi ai shi malamin da yake biya ma ƙur'ani yana biya ma ne da tajwidi saboda kawai za ka karanta ne yadda ya karanta shi kenan aya ɗaya karanta maka aya biyu karanta maka sai ka dinga ta haka za ka haka haka haka haka kafin ramadana kuke na kafin ga alamtar kaifa kun domin akwai manya manyan jaksha a hanya sai ka yana alhamdu ko alhamdulillahi a ba mana a wani ba samu cikin sunna yi ko ya yana ana an'amta yana al'anta an'amta waɗanda kai musu yana yana al'anta wanda ka tsinewa mara ina ka wannan sallah yana al'anta ai ba magana mun sallah yi ko ba yana rubuta kake sallah ba dan ba da sallah yi ina yake da sallah ba haka za ka ga mutum yana ta karanta qur'ani wal imani huwa imani billah in ake magana imani to shi ne fa imani da Allah imani da Allah yana da shika-shikai guda hudu imani da cewa akwai Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu imani da cewa shi ne abun bautawa da cancanta abu na uku imani da cewa shi ne mahallicin kowa da komai babu wani wanda ita tarayya da Allah ta'ala cikin halitta abu na hudu cewa da sunayen shi kyawawa mafiya kyau da sifofin shi mafiya ɗaukaka su ne shiga cikin imani guda hudu shikashikan imani da Allah wa mala'ikati imani da mala'ikun Allah wa kutubihi imani da littafan Allah wa rusulihi imani da manzannin Allah wal yawmil akhir imani da ranar tashin alkiyama wal qadari imani da abin da Allah ta'ala ya kaddara wa mutum khairihi wannan abin na alheri ne wa sharrihi wa na sharri ne mutum ya ji ya rungumi kaddara wa ilmihi ko dan dadinsa wa murrihi ko mai dacinsa min Allah ta'ala mutum ya san wannan daga wurin Allah ta'ala ne dan lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana ba abin da zai taba samun mu sai abin da Allah ta'ala ya rubuta tun fil azal zai same mu wa ma asabaka lam yakun li yukhti'aka duk abin da ya same ka daman ba zai bai kasance tun farko zai zai same ka ba wa ma asabaka lam yakun li yukhti'aka abin da ya same ka bai kasance zai kauce maka ba wa ma akhta'aka abin da ya kauce maka bai same ka ba ba kau da ba ce a dama ne yakun shi maka tun farko ba kadara zai same ka ba tun farko ba kadara zai same ka ba mutane nawa ne suna wasa da wuka suna tsafa tsafen suna wasa da wuka su ta dagarawa su ta dagarawa ba ta kamawa lokacin da Allah ya kadara kuma sai ga ta wuce eh mutane nawa ne suna za su dauko kada su yi tsafe-tsafen su su sa hannu a ciki ya sa kai a ciki bai komai ba ranar da Allah ta'ala ya kafara kuma sai ya gatsa kenan ba ba kan wani tsoron ka mutum iman da abin da Allah ta'ala ya kaddara imani da mala'ikun Allah mala'ikun Allah bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala eh, iman dukkanin littafan da Allah ta'ala ya aiko duk littafan da Allah ta'ala ya aiko shine za yi imani da su lura da ke ko amma aiki da su qur'ani ya share da Allah ta'ala ya ce da qur'ani wa muhaiminan alai qur'ani littafi ne mai hukunci akan sauran littafai to kenan yanzu ka gane wannan ba magana kenan ka ɗauko littafin zabura ka je ka ce za a biya maka ana batun karatun qur'ani tana batun ɗauko littafin zabura abin da aka ɗora maka ga zabura shine ka da an saukan ma annabi dawud alaihi salatu wasallam da littafi shikenan wa rusuluhu da manzannin Allah za ka imani da manzannin Allah ta'ala baki su waɗanda ka sani da waɗanda baka sani ba dan Allah ta'ala ce wa rusulan qara qasasuna alayka min qablu wa rusulan lam naqsusum alayka akwai manzannin da mun baka kissa su mun zayyano maka labarin su tuntuntuni akwai manzannin da mun baka labarin su ba in ake faɗa wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa kallama Allah Musa taklima wa zallatan bayku na ce ku lissafa min annabawa ukun ƙarshe da annabin kusa da ƙarshe da annabin kusa da kusa da ƙarshe da annabin kusa da ƙarshe da annabin ƙarshe lura ko kuma waye annabin ƙarshe shi annabin ƙarshe din waye biyo shi wanda ya biyo waye biyo me za ku ce wanne ne annabin ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi an sallallahu alaihi wanda annabi ya biyo annabi isa alaihi salatu wasalam shi annabi isa wanda annabi ya biyo eh? shi annabi isa wanda annabi ya biyo ta ce ne eh annabi musa annabi harun shi wanda ya ce annabi isa alaihi salatu wasalam ya biyo annabi musa shi kuma wacce ya ce ya biyo annabi harun to kuma ka ce ya hmm? kun shi eh da yawa ana cewa annabi isa alaihi salatu wasalam ya biyo annabi musa ne ko ba ka ake faɗa ba kun shiru haka ake faɗa kuma an ka dubi nasoshin alkur'ani wato ina faɗa mana a tafsiri a sira a tarihi duk wani abu da ke da alaƙa da addini karka yi da qur'ani in ka dubi nasoshin qur'ani za ga akwai tazara mai nisan gaske tsakanin annabi Musa da annabi Isa Allah ta'ala ce inna anzalna taurata fiya hudan ga wa ka da ita yahkumu biha annabiyuna alladhina aslamu annabawa masu tarin yawa da suka biyo annabi Musa sana hukunci da ita ka ke tsaya nuna cewa tsakanin annabi Isa da annabi Musa akwai annabawa don yace yahkumu biha annabiyuna annabawa suna hukunci da ita ɗaya kenan abu na biyu Allah ta'ala ce alam tara ilal mala'i min bani isra'ila min ba'd musa إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله kaza akwai annabawa kenan min bani isra'ila min ba'd musa suka fada ma annabinsu zamu kaza zamu kaza zamu kaza zamu kaza in ji kenan akwai tattara nisan da suke kana annabi isa da annabi musa alaihi salatu wassalam she shi sulaiman ya ce ya bi annabi yahya shi annabi isa ya biyo annabi yahya ne me kace akan wannan yace akwai wata mai karfi akan wannan domin annabi ya haya ɗane na annabi zakariya kun gane ko shi kuma annabi zakariya shi ne wanda ya rikila na maryamu mahaifiyar annabi isa alaihi salatu wasalam kenan ga annabi zakariya mahaifin annabi yahaya Allah ta'ala yake ce da khudh kitaba bi quwwa wa ajala al-hukma sabiya shi wa jira shi annabi yahaya alaihi salatu wasalam to kenan cewar annabi isa alaihi salatu wasallam ya biyo annabi yahya magana ce mai karfin gaske da ke annabi yahya ya biyo annabi zakariya kaga zaka sama annabawa ma kenan kaga akwai annabawa sosai da saboda haka karkai nesa da masojin alqur'ani mai girma wurin hada kan tarihi da sauran al'amura in ba ka sai mutum ya to fagamni a wasu wurare ya yi shekara talatin yana kan abu guda a zo a ce ya sauya qur'ani ce abin da ya yi shekara talatin yana kai kuma wal yawmil akhir da ranar tashi alkiyama a imani da ranar tashi alkiyama duk an gan ce iman da ranar tashi alkiyama shine imani da duk abin da yake kasancewa bayan mutuwa har zuwa shiga wuta ko aljanna a ga ita karan kanta mutuwar ba inkarinta kun gane ko waɗanda suke inkarinta kaɗan ne su ne 'yan dahariya da suke cewa ma yi hulikuna illa dahar cewar bayan shekarar dubu talatin da wani abu kuma za su dawo A ga waɗannan arna masu arna ne daga kenan a gani sannan ka ce iman duk abin da yake faruwa rana tashi alki abin nan tun daga mutuwa zuwa tashi alkiyama a ga haɗa imani da azabar kabari imani da cewar akwai wuri mai suna barzakh domin idan an mutu ba wai alkiyama ake wuce a kai tsaye ba a ana faruwa ne a barzakh duka duk wanda ya rasu yanzu yana barzakh ne alkiyama rana guda za a je inda da an busa sai kowa ya tashi amma in ba haka ba to kowa yana barzahu wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun kaga ila yawmi yub'athun har zuwa ranar da za a tashe su sannan kuma a yi hukunci yan wuta su yi wuta Allah ta'ala ya tsare mu a aljanna kuma su nufaci aljanna Allah ka sanya mu daga cikin su wal qadru khairihi wa mutum ya iman da abin da Allah ta'ala ya kaddara sau da yawa abin da ya shafi kaddara wani alkhairi ba ka sabai kake jin kukan mutum ba sai ka ji shi ya yi lufi ya yi shuru har ma ba so yake a gani ba amma da zaran wani sharri ya samu sai ga yafi kowa surutu yafi kowa kuma a za a ga yana ta kamata ne wasu ce dama wani ya ce mai aika ji ka gani wani ya ce dama yana akwai masu hasada dama ya waye ba a mai hasada ai kowa ana ne hasara ba a tambaye ba a dora maka ka binciko su a sai suke maka hasara ba abin da aka dora maka shine ka nemi tsarin hasadan masu hasada isa rasulullah ya karanta da karanta kul huwallahu uku kul huwallahu daya falaki daya nasu daya a haka sai ka sake maimaitawa so nawa kira sai ka sake maimaita so nawa kira so uku bayan sallar asuba da bayan sallar asar hakan nan za ka karanta su lokacin da za ka kwanta bacci ka ɗaga hannunka ka karanta kulwa uku ka tofa ah, ka karanta kulwa ɗaya kulwa lau har zuwa ƙarshen sura kenan ka tofa ba yau kuma da ba a kawai dai ka tofa kaɗan kaɗan sai ka karanta falaki sai ka karanta nas ka yi ɗaya kenan in ka tofa sai ka shafe tun daga jikinka zuwa inda hannunka iya tsayawa sai ka sake maimaitawa kulwa falaki nas sai ka sake shafawa sai ka sake maimaitawa a lokacin ka mulki dukkanin jikinka kaga a ciki ka karanta wa min sharri hasidin idan hasada shikenan kawai da hasada wanda ka sani da wanda baka sani ba dukkan nasaran Allah ta'ala ya kare ka da su Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya kare mu Allah ta'ala ya mana gamdakatar Allah ta'ala ya tabbatar da mu a tafarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik